zinade <laughs> zinade ya kamata ka bamu labari zinar eh, kina jina ko su ai su kudi lokacin su ya su zo gurin mashi za su sauka inda ya dace da su to kowa ya sani madalan ta ɓace daga cikin gida watakila ka kai amfani da shi saboda ba abu tabbas arzikinka ba mu san tushensa ba <laughs> wannan ai dotti ne ba mu amfani da wannan kudi to mu yanzu in ma dala ya sata me ya shafe mu ai in dai za a ba mu kasan mu alhaji kebi sai mu zuba aljihun mu ja baki mu gum ba wanda zai je wallahi ina ka tafi ana chilling babu kai chilling babu kai from london ka zo ghetto kana shan wahalar rayuwa a a a a we are going to party today i 100 gig na siya saboda na zauna online kana je offline no shaking Welcome. Welcome ya. Abin da kuka mai mana gidan kenan? Bariki? No. No. Yaushe Alhaji ya rasu da za ku fara wani irin iskanci a cikin gidan? To bari ku jin gaya muku ba a nan za ku yi wannan iskancin naku ba. Duk wanda yake so ya yi iskancin sai tafi can inda ake yin iskanci yayi. A'a yaya. Murna muke. Muna ta yaya ke bi murna yi kuɗi. Shi muke murna kashe? Allah da Annabi. daga daga daga store muke siyayya ya mana kuɗi kai wala kuɗi ya muke tashi murna yau dai dai kawai tun da muke a gidan ba mu taba irin wannan abin ba yau dai kawai da mun Kabiru ai na ka samu kuɗin duk da kake wayannan abubuwan har ka sai mota ha to ya arziki ai nufi ne na Allah lokaci ɗayan ya ce kun fa ko sai ta sauka a kanka ko kana neman kuɗi ko ba kai ko ba ka da zuciya kana zaman falo sai ka zaɓi aikin yi ko kana zama falo ka sha sigari takura kanne da yan uwa da matar uba sai ga lokaci ɗan lama arziki ya kabiru na yaya ni kace kallo kace ga wannan magana ke duko ban dan wani abin bashi kudin kati ban cika son magana bane yanzu sosai alasa na da nigerian money 50,000 ya kek a ya kuya sa kati ni salim ni zaka ba kuɗi mu alaikai muke mafa ni ni zaka ba kudi. wow ni kake ba kudi? ah wow ya ya sai a kai na asibiti to duk wani kujin gaya muku Di yaran da na hausa mana dawo na same shi a falon nan wallahi duk sai ranku ya baci. wow wow wow wow Anti. Anti? Anti magana nake yi. Eh, ba na son wuce program din nan ne menene? Yanzu yaron nan Kabiru daga tafiya kuntuwa ya je ga da babarsa ya dawo. kenan sai ya zo mana gida da ya samu kuɗi ya canza shiga har da bodyguard da mota? wana yaro. Kabiru. Ina ya samo kuɗi sai ka ce amroba. ni fa ina zargin fa yaran nan fa anya ba kuɗin nan da aka biya Alhaji bashi bai sace hanya yaron nan ba shi ya sace kai gaskiya yaron nan a tsabibi ne zai iya abinda za ka yi ka tuntube shi kawai skin dina is soft ba irin na da ba ne na sha wuya da yanzu na jin daɗi Samu da ke ni shi kenan shi yaya ba shi da abin da zai ba shi da sana'a sai da kullum ya dinga takura mana a gida to abin da yasa na shigo yanzu zan gaya miki ko zan je zan yi karki ga ina yi masa wani abu ki ki magana zan je zan zan tuhume shi ina ya samu wannan kuɗin ka tuntube shi na baka goyon baya ni ina nake jin kiɗa hakan nan ne ana buki a unguwa ai da na shigo na zo na same su a ya tara yara sun cika cika tun suna tarwa da suna baka su kai su ambaci eh. na kuma gaya musu kan dawon sami su garin jiki loto kasan loto irin wanda aka zabga musu wannan dan kare ki mutu musu anan ma wallahi tallahi ya masu Allah baka da imani in saboda Allah ka duba irin karin da muka da ya kawo kawo nan ba za ka yi komai ba sai ka zauna kana min dariya to amma an banda kai dan Allah da yayi Salim ya biyo ku me ya kai ka bin hanyar kawo nan in na san yana cikin ban gida zan shiga ne <laughs> me kwandala amma na so a ce wallahi an hada da kibi saboda dan iskan gurgun yaron nan ya sace mutane kudi ya da sai wani ƙarya yake mutane a san ya iske kan wannan tamu ba ta iya kawo rahoton banza zinaru to ba gwara ke ba kai wace irin satan ne ka yi a cikin gidan nan ba irin satan da baka yi ni ne barau kuma na rantsi da Allah kawo nan wallahi tallahi sai iya barin shi gidan nan baka tambaye kai bari ka jin gama wallahi kawu wudo ma yana nan zama daram ba inda zai je wallahi wallahi tallahi gwara ma zo dauke ni wallahi tallahi mu bar garin mu bar kasan ma gaba ina mu bar muku gidan mu wuta Allah to sai me in kun bari dama fa a takura mana kuki ba ku da wani amfani a gidan nan banda bala'i da masifa da sace sace da gulmace gulmace kai na kun sai zan yi. sorry ba sorry Hi. Mm. I pity you, my friend. So Ka duba description za ka In inda likita bit of a This cow no more is very eh, terrible. Mm. Sorry. Sorry. na shi wannan magungunan shi ne nake wallahi ban shi ne ba za ka sha ba wallahi ban shi ne su duka ba ka sha ba guda ɗaya na sha shi ke ni gwara ma amin na gargajiya wallahi Allah ta shi ku fita na gode ko ba ka iskan yaro ne wannan dan farin yaron da kake gani yi kiwon lai kai na to ka dama ganin bacci kawai ka kwanta amma ka haɗu da bala'i ka kawo no kuma ya kamata ku ku je ku duba yashin su saboda kin san ranar da muka yi wannan rawan a falo eh. ranar ka je shopping ka da kin san fa da ya ruga din nan ya fita ai bayi yana zuwa buɗe bayi sai ya ci karo da kawo noma <laughs> ya same shi kawo noma ku tuffa shi ya dinga yi sai da bakin shi ya dubu ya kamata ki je dubiya Wani abu ban dariya ne ba na rantsu da Allah amma nisan wani abu ne wani abu ne yake ɗan shige min duhu amma ko da yake wai tsakanin sai me yasa ba kwa shige ba kwa jituwa kwata-kwata kamar ta manjere ko da yake abar kaza cikin gashin ta na sani ya isa gwara dai a tona barin kashi a ciki baya maganin yunwa a tona mu ji ko wari yake ko zarni yake ko kanshi yake a dai faɗa mana dai gaskiya da ya isa bana son don Allah ka fita ka bar mana ɗaki don girman Allah ka fita haka kawai jiya ma ka ja mana maka dinga guje-guje a gida ka ce wasu barayi kuma yanzu ka kawo wahalar ka shigo mana da wahalar ka cikin gaskiya munira i'm rich boy kai dai. ban jin tsoron kowa fa shi sa ke gaba ma kwana a gidan ba na wuce na na tafi na kwana saboda makayyaf an <laughs> sha is suma baby ake kin sani ko tun ke kin yi rayuwar london na sami ki a london so da yawa kin saba da mukayyaf ba banki da zuwafi makaryacin banza kawai in fitsarin banza ne ka zamana dai kin taba ganin mai kudi ya karya mai kudi ba ya karya ko kuna san yai sun ne su a samu ko no no no no shi so ba ba to ga gaci dai kayan dakin ku gaba dayansu duk ya lalace ya kamata a gyara muku a sake muku wasu za a sake muku wasu bedi chief fa oh. an kuna so a canza eh. to za a je dubai muku oda ko to am ina ya na haka ba ku breakfast ba ko na mhm, mai breakfast ba wow na ban ji dadi ba gida alaji duko gida alaji duko ko gidan yunwa kishirwa talauci ban so ga yan uwana cikin wani sau mun munira ah. baki tuke ina ne babbar sha'awan dubu haba ya yake bi ka wurgar da kuɗi ko ka wurgar ma ne ina so zinaru tek a'a wallahi na gode su mu baya ah. naki daban ne fa naki da ne da zan baki abin da zan ba su bana 10,000 so ina kamila ne kamila ta fita um, ba ma wannan maganan ba ka san ko an kawo loran gaskiya mamata ta kawo ta kuma ta taho da wannan sarƙar da aka ce kai ka sace laure ta zo ina ne dakin in zo raka ka ɗakin a ki zama ki Benji, je zan shiga yanzu we breakfast ba ka samu damu ko ah! abubuwa ku sun kankare ko akwai ka ba samu damu kakka damu ba ne ka ba mu ba sun ga yabe sun ga yabe mun nira zinaru hmm? bye gaskiya yake bi arziki yayi ah. wow ki sako ya juya mana ji ba daɗi ah. ina cikin zafi ina cikin musifa ba dai ya fita bar ɗakin ba. Kusan me? Shi ba. Allah ya sa kuɗin nan. Already kin gana na shi Ba wai kin makale su ba Allah ya sa dai kuɗin masu tsarki ne. Daga cewa fa zai je huntuwa ne fa da wallahi maman mu ba ta da kuɗin da za ta ba shi irin kwallo. Kai dai kawai mai addu'a. Ni ba ruwa na. Ba ruwa na ya ga tana. Amma ba mu zamu ci. Ba ba mu kuma ba sai shi. <laughs> yaron nan fa bai kamata mu zuba masa ido fa mu bar shi a cikin wannan halin da muka kan shi a ciki ba yaron nan fa tuwa ya tafi funtuwa fa anti zai je wajen babarsa ya gaishe ta ya su abin nan yan tafiyan nan dai ba su wuce yan kwanaki kalilan bai dawo mana a cikin wannan yanayi ya zo da irin wannan kuɗaɗe yana kashewa ma gode kuma ba zan bincike shi mu ji me yake na ya samo su ba me yake faruwa da shi gaskiya da mamaki gaskiya very surprising because uwan shi ce ta bashi kuɗi ko ina ya samu kuɗin nan ni ma ina ta tunanin ina yaron nan zai samu irin kuɗi haka mai yawa da mamaki gaskiya abin da ya kamata anti a kyale ni in same shi mai ɗaurin hukun goro domin ya bayani ni ban cika san ana dukan yaran nan ban aka ji mishi ciwo ma mu ne za mu kwana a ciki anti sai fa mun daka shi tukunna a cikin gidan nan sannan fa zai zo ya gaya mana gaskiya saboda kin sun na taurin kai mu yi masa dukan tsiya tukunna sannan ya gaya mana ina ya samo kuɗin to ya zaki ce ba kiya a dinga dukan yara a gidan nan to na ji shikenan ki kyale ni yanzu in kamo shi in zauna a ruwan cikinsa kuɗi ne masu yawa fa wanda in kasuwa ma ka shiga kaje kana kasuwanci sai kai kasuwanci shekara da shekaru kafin ka sami irin wannan manyan kuɗin da naga wannan yaron yana kashewa assalamu alaikum ya yi dama wasu ne suka zo suna waje sun ce a yi sallama da wani babba gidan nan suwaye barka ne barka ne na rija. wai ba bayan da za a yi hora su sai dai wai a bi su ta lallami ta baki ni ban iya wannan ba na fi so in yaro ya man laifi in kama shi in tike shi ehe ko kuma ba shi gwale-gwale ko mu tafi noma sunana sama'ila muhammad ga hukumar 'yan sanda ta farin kaya bincike ya tabbatar mana nan ne gidan alhaji duku mun zo neman wani yaro kabir duku lafiya eh, ana zargin sa da aikata wani laifi saboda haka muka zo mu tafi da shi mu je mu yi bincike akan mu tabbatar da mai laifi ne shi ko akasin haka gaskiya ne ni yayansa ne kuma nan ne gidansu dan bani dan mintuna kaɗan zan zan kawo muku shi no idan har ka tabbata yana ciki kar ka damu ku ni mintuna nan da yan mintuna kaɗan zan kawo muku shi ga irin abin da nake faɗa ko mai ma'aikatan tsaro ne yanzu ga sun zo sun ce suna neman wani kabiru duku kun ga irin abin ko yan sanda yan sanda suka zo me suka zo neman sa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun gani ko ai kawai ka danƙe shi ka je ka mika musu shi kawai kama shi ko ba su shi eh a sanya nake son kai gabasawa kafin anti kawo ya yi su kai wow kawo kai zo nan na'am ka so aka ce kawo na hafa oh my god where wow. am i going to put myself now kabiru kabiru what you have put yourself into now me ba hankali je je ko mu mata 그게 한번 what happened? 나 what is what?